إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ka tuna ya kai wannan annabi yayin da ka ce wa muminai a yakin badar kana ƙarfafa su a lokacin suka ji labarin ƙarin mayaƙa zai zo wa mushrikai sai ka ce da su, Shin bai ishe ku ba, Allah ya taimake ku da mala'iku dubu uku su sauka don ƙarfafa ku a cikin yaƙin ku.